sha bakwai ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari biyu da tara cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari biyu da goma mai Allah ta'ala ce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 وإلى الله ترجع الأمور والبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب وبنجي هل ينظرون shin akwai abin da mutane suke jira ne illa an ya'tiyahum Allah face ubangiji ta'ala ya zo musu fi zulalin min al-ghamami wato a cikin wani irin girgije a wato ko kuma cikin waɗansu irin inuyoyi min al na girgije wal mala'ika sannan kuma mala'iku ma su zo musu wato a ranar tashin kiyama ce mutane babu abin da suke jira face zuwan ranar tashin kiyama sawa'un sun shirya mata ko ba su shirya mata ba inna sa'ata atiyatu la rayba fiha lalle tashin kiyama abu ne da zai zo babu makawa game da haka a wannan rana ubangiji ta'ala zai zo kamar yadda ya ba da labari haka mala'iku ma za su zo kamar da ya ba da labari ubangiji ce wajen a rabbuka wal malaku saffan saffa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi zulalin min al ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al amr a lokacin an riga an zartar da al'amari matukar sama ta keke an ga wani irin girgije ko mala'iku sun sauka ubangiji ta'ala kuma zai zo zuwa da ya dace da shi dole mu imani da zuwansa amma ba za mu iya yin bayanin kaifiyar zuwansa ba a yaya zai zo zuwa irin naka ko irin nashi ko irin nasu a'a zuwa da shi kadai ya san yanayin zuwa amma tun da ya bada labari dole a yi imani ina fata an fahimta wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke tabbatar da sifofi na ubangiji ta'ala wannan sifa ce sifa kuma ta fi'il ba sifa ta zati ba da akwai sifatu zat akwai sifatu fi'il sifatu zat kamar ji kamar gani kamar ilimi duk sifofi ne na zatin ubangiji ta'ala amma sifa ta fi'ili wato sifa ta aikin sa subhanahu wa ta'ala kamar saukarsa lokacin da ɗaya bisa uku na dare ya rage a kowane dare kamar yadda hadisi ya bayar da haka ya bada labarin haka kamar zuwansa a ranar tashin siyama kamar yadda wannan aya ta bayani ina fata an fahimta dole mazarka ta zai zo amma idan mun tambaye mu yaya wani irin zuwa ne a yaya zai zo sai mu ce tambayar ka cewa yaya zai zo ko wani irin zuwa ne ba mu da amsa ta shi kadai bai kansa sanin yaya zai zo amma tun da ya bada labari dole a zaka ina fata kuna fahimta hadisi ya tabbata wanda imamu tabarani ya rawaito cikin mu'jam al-kabir nashi aka imamu imamu abdullahi dan gidan imamu ahmad bin hanbal a cikin littafin sa mai suna as-sunnah an rawaito hadisin wato ainihin daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da gare shi abdullahi dan mas'ud daga manzon Allah manzon Allah ya ce yajmu Allahu al-awwalina wal-akhirin li miqat yawmin ma'lum ubangiji ta'ala zai tara mutanen farko da na karfe a wani lokaci wani wa'adi na wani yini sananne kiyaman mutane za su tsaya a tsaye cik arba'ina sanatan gwargwadon kirgin shekara arba'in na duniya mutane suna tsaye yau mai kumun nasu da rabbil alamin ke lalle ranar tsaye wace wata shakhisatan absaruhum ila sama sun daga idanunsu suna kallon sama yantazuruna na faslal kaza suna jiran azartar da al'amari a tsara hukunci kowa ya san matsayinsa قال يتي wa الله عز وجل wa ظلل fi الغمام من العرش الى الكرسي وبنجي تعالى زي سوكا kursi ubangiji Allah zai sauka bayan waɗansu irin inuwoyi na girgije daga al'arci zuwa ga wurin da ake kira al-kursi al-kursi halitta ne cikin halittun Allah yana sama girmansa ya fi girman mai da kasa gaba daya wasi a yuhu samawati wal ardh a sama da kursi kuma wato sai wani irin ruwa me yake rike da ruwan babu wanda ya sani a sama da wannan ruwan sai al'arshin ubangiji da aya tace wa kana arshuhu alal ma'i yabluwakum ayyukum ahsanu amala wato da tartibi yake nan ubangiji ta Allah kuma yana saman duka dan shi ya fi karfin wani bangare na halitta sai kewaye shi kamar yadda ya fi karfin wani bangare na halitta sai ya masa rufi don haka baya cikin mutane baya haɗa da mutane baya hada da halittarsa yana saman saman halittarsa gaba ɗaya ina ba da fahimta domin kasancewarsa al'aliyu abin da yake nuna wake domin ya shafi uluwul sha'ani ya shafi uluwul zati ya shafi uluwul qadri fi qulubi al mu'minin uluwul sha'ani lalle sa ya bunkasa ya girmama uluwul qadri matsayinsa ya bunkasa a cikin zukatan wanda suka yi imani sannan kuluwar zafi kuma ya ɗaukaka da zatin sa a sama da halittunsa duk halittu suna kasa da ina fata mu waɗansu abin da ke ɗaure musu kai idan yi magana al'ars ya daidaita akan al'ars sai su ɗauka irin daidaituwar malam sa'idu akan kujera ko daidaituwar ta akan kujera wannan daidaituwa ce wadda take takta bilmu mata gangan jiki na ya taɓa kujerar amma daidaituwar ubangiji ta ala akan al'ars ba irin wannan bace ba yaya take ba mu sani ba shi kaɗai bai wa kansa sani ba bincike a kai ina ta an fahimta da haka da aka tambaye imamu malik ibn anas imamu darul hijra kaifa stawa yace al istiwa'u ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'a daidaitan Allah ta larabci ce sananne ne kowane mai jin yare idan aka ce al-istiwa ya san da ake nufi a larabci yaya ya daidaita ya ce wannan babu wanda ya sani a duniya shi kadai biyo kansa sani imani da cewa ya daidaita ya ce ya zama wajibi ina fata mu fahimta tambaya wani ya zo ya tambaya yaya aka yi daidaita yake wannan tambayar bid'a ce haka imam malik ya faɗa amma yanzu gobe sai wani ce Ja'far ya faɗa ko ba ka ba ni ko na ce imam malik ya faɗa ba sai abin ka ba a wani littafi ya faɗa kaga sai a ƙaryata amma tabbas imam malik ya faɗa tabbas ummu salama matar manzon Allah ta faɗa tabbas wato rabi'atul ra'ayi rabi'atu bin abi abdurrahman ar-ra'ayi wanda yake malami na imam malik shi ma ya faɗa dukkan dukkan bayanan sun dukkan ba da nan gurin mun ta karanta mu jawo mu ce a kaza littafi kaza littafi kaza amma idan an tashi ba a cewa wannan mai littafin ƙarya yake ko kai da ka karanta littafin kuskure kai sai da ce Ja'far ya faɗa kuma ƙarya yake haka ne ko ba ta wani thumma yunadi munadin sai mai kira yi kira ayyuhan nasu ya ku mutane alam tardau min rabbikum shin ba ku yadda da abinda ku ya zartar wato imamu tabarani ya ci gaba da ambatan hadisin da tsawon dan hadisi ne mai tsawo amma inda ya shafe mu inda yake da alaka da ayar daidai inda muka kawo ina fata an fahimta al-imam ibnu kasir ya kawo wannan tafsiri ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa imam ibnu murdawaihi ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirin sa daidai fassarar wannan aya al yanzuruna illa an yatihum Allah fi zulalin min al-ghamam wal mala'ika wa qudiya al-amru wa ila Allah turja'u al-umur yazuwa ga Allah ne ake mayar da al'amura gaba daya sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ilawa mana kam atainahum min ayatin bayyana nawa nawa muka ba su na ayoyi bayyanannu ai mun ba su ayoyi waɗanda ya kamata su gaskata manzon da ya zo musu da wannan ayoyi amma ba su gaskata shi ba wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atku dukkan wanda ya musanya wato ainihin ni'imar ubangiji bayan ni'ima din ta zo masa da ake nufi da ni'ima anan gurin annabta da Allah ya turo wani annabi da ita a madadin mutum yayi imani da ita sai yayi musayar haka shine ya karyata fa inna allaha shadidul iqab lalle ubangiji ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka karyata ko suka kafircewa abin da ya turo kowane irin annabi da shi na ni'ima ko abin da ya turo kowane irin annabi da shi na mu'jiza shine wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab ka karanta ayata gaba زين للذين كفروا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب زين للذين كفروا الحياة الدنيا أن كواتا وكافري ta الدنيا سنسكي جنن سامنتا شيني مقررة نصر أدم ya zai ya ci ya zai ya sha ya zai ya sami abin hawa ya zai ya more ya zai ya shakata shine abin da aka kawata musu ba sa tunanin lahira wa yaskaruna min amanu har ma suna yin izgili suna sakiyanci ga waɗanda suka yi imani idan ka yi riko da addini sai su maka dariya su maka gwalo su maka sakiyanci shine yaskaruna min allazina amanu wallazina taqaw waɗanda ko suka yi takawa suka tsare dokokin Allah yi nayi bari na bari fawqahum to sune a saman kafirai din yawmal qiyama a ranar tashin kiyama an gane ko kamar yadda Allah ce fal yawmal ladzina amanu Minal al-kuffar yadhakun ala al-ara'ik to a yau fa waɗanda suka yi imani su ma za su rinka yi wa kafirai dariya alal ara'iki suna kan gadajen na kasaita na ni'ima cikin aljanna yanzuruna suna kallon juna ko kuma suna kallon kafirai da cikin cikin kaskanci su ma suna musu dariya su ma suna ramawa shine wallazina taqawfahum يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب ubangiji ta'ala yana arzika duk wanda ya ga dama da gairi hisabin ba tare da lissafi ba ko ba tare da hisabi ba wallahi كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وبنجي تعالى كان الناس أمة واحدة متى da sun kasance ummatan wahida al'umma guda ɗaya fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin sai ubangiji ta'ala ya turo da annabawa mubashirina suna masu bishara da gidan aljanna ga wanda ya yi imani ya aiki na gari wa munzirin kuma suna masu gargadi da jan kunne da gidan wuta ga dukkan mutumin da ya kafirce ma Allah ko ya saba wa dokokinsa wa anzala ma'ahum alkitaba ubangiji ta'ala ya saukar da littattafai tare da su bil haqqi da gaskiya li yahkuma baina nasu fi makhtalafu fi don kowane annabi yayi hukunci tsakanin mutane ko kuma domin shi Allah din yayi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fi cikin abin da suka yi na sabani Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi yace mutane sun kasance tsakanin zuwan annabi Adam duniya da kuma turo annabi Nuh tsawon karni ɗai ɗai wato ainihin har goma shekara dubu sir ana kan tauhidi babu shirka babu kafirci shine ma'anar kanan nasu ummatan wahida sun kasance al'umma daya addini ɗaya abin bauta shi shine Allah subhanahu Ta'ala. daga lokacin da aka samu tangarda shine mutanen da Allah ya turo annabi Nuhu a cikin fahtalafu sai suka yi sabani fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin sai Allah ya turo da annabawa suna masu bishara suna masu gargadi ma'ana idan ka karanta kanan nasu ummatan wahida zaka kaddara kalmar fahtalafu sannan fa ba'atha Allahu an-nabiyina domin haɗuwar kan mutane ba shi ne sababin turo annabawa ba a'a rabuwar su sai ta sa aka turo annabawa ina fata an fahimta dan haka ibn abi hatim ya ruwaito magana daga ubayy bin ka'ab wajen fassara wannan aya kanan nasu ummatan wahida ubay bin ka'ab yace kanu ummatan wahida haythu aradu ala adam ko uridu ala adam fa fatarahum Allah yawma idhin al-islam wa qarru lahu bil ubudiyya mutane sun kasance a akan akida ɗaya addini ɗaya lokacin da aka bijiro da su suna matsayin kamar kwayar zarra a gadon bayan annabi adam ubangiji ta'ala ya ɗabi'antar da su ya ɗora su akan haske na fitra akan musulunci yace da su alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm qiyamati inna kunna an hadha ghafilin duk duniya kowa ce lallai kai ne ubangijin mu abin bauta shine ubangiji kabi ce wa karnu lahu bil ubudiyya suka tabbatarwa da Allah cancantar abota ta masa shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba wa kanu ummatan wahidatan mutane sun zama daya muslimi da kulluhum musulmai ne gaba ɗayan su sun maktalafu min ba'di adam bayan su da annabi adam mutane suka sabani sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi ay anzala alkitaba inda al-ikhtilaf ubangiji ta'ala ya saukar da littafi ne bayan an samu sabani ba kafin a samu sabani ba ma'ana kaga wannan fassara ce ta ubayyi bin ka'ab wanda dalibi ne a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ina fata an fahimta dan saboda haka yana cikin ma zaratan hafizan qur'ani guda hudu da manzo Allah ya kudul qur'ani min arba salim maula abu hudayma abdullah bin mas'ud umar bin jabal ubayy bin ka'ab zara zaratan hafizan qur'ani hadisin bukhari da manzo Allah in za ku koyi qur'ani ku koya aure waɗannan mutanen guda ga yadda ya fasara wannan sai wayar mana da kai cewa a ce idan har mutane sun samu sabani menene abin da zai gusar da sabanin da ke tsakaninsu saukakken littafin da Allah ya saka a zamanin su in lokacin annabi Musa ne maganin sabani a mayar da al'amarin zuwa ga taura in lokacin annabi Dawud ne maganin sabani a mayar zuwa ga zabura in lokacin annabi Isa ne a mayar zuwa ga linjila idan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a mayar zuwa ga alkitab wa sunna fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ذلك خير وأحسن تأويلا idan kun yi safani cikin wani al'amari ku mayar da shi zuwa ga Allah ku mayar da shi zuwa ga manzon Allah mayarwa zuwa ga Allah littafinsa mayarwa zuwa ga manzon Allah hadisansa ingantattu. waɗannan su suke warware safani a tsakanin mutane su suke gusar da dukkan wani abu da ke kawo al'umma ta samu baraka a ta in ka ga mutane kansu bai haɗu ba to sun ki su koma kan alkitabu wa sunna ne amma in sun koma kan alkitabu wa sunna alal haqiqati la alal majaz to lalle kansu zai haɗu babu da za samu tsakanin. ina ba ta fahimta wa an zalama wa mulki liya kuma bainan na fi maka ubangiji ta Allah ya saukar da littattafai na alkitab littattafai saboda al'innan jinsiyya ne tattazari ko jami'a alkutubi almunazzalat min sama ya tafi dukkan littattafai da Allah ya saukar daga sama kowane annabi Allah ya turo masa da littafi don Allah ya hukunta tsakanin mutane dangane da abin da suka yi sai Allah ce wa maktalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum mutane ba su yi sabani ba a cikin littafi sai bayan abin da aka zo musu da shi na hujjoji baghyan bainahum dan zalunci a tsakaninsu ma'ana yahudu da suka saba nasara da suka saba sun yi sabanin ne bayan zuwan hujja amma kafin zuwan hujja kansu a haɗu suna jiran hujjar su إن التي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة wato busu gushe ba kansu ya haɗu fata suke ina ma a tullo annabin karshen zamani wanda za a baiwa mafificin littafi dan mu haɗa kai mu da shi mu yaƙi waɗanda suke bautar gumaka amma lokacin da annabin ya zo kuma ya zanto bai fito a cikin kabilar su ba su suka yi adawa ina fata an fahimta فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه sai ubangiji ta ala ya shirye da waɗanda suka yi imani lima ikhtalafu fihi min alhaqi zuwa ga abinda mutane suka yi sabani cikin sa na gaskiya bi iznihi da iznin sa ya shirye da mummunai waɗanda ko suka yi ta sabani suka da su kyale suka sabani hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da abu hurairah manzo Allah tinanul akhirun al kan zuwa a kirgin al'umma dan mu ne karfe bayan mu ba wata al'umma da za a turo ba wata al'umma sabuwa al-awwalu na yawmal qiyama amma a ranar tashin kiyama mu ne na farko nahnu awwalan awwalun nas dukulan nahnu awwalun nas dukulan lil jannata mu ne farkon waɗanda sun ji aljanna a ranar tashin kiyama bai da annahum utul kitaba min qablina tare da cewa an ba su littafin kafin mu wa utina kitaba min ba'dihim an ba mu littafi bayan su sun wuce fa hadana Allahu limaktalafu fihi min alhaqi bi izni sai Allah ya shirye da mu zuwa ga abin da suka yi sabani na gaskiya suka yi sabani suka ki bi mu sai Allah ya shirye da mu zuwa ga wannan abin sai muka bi bi iznihi da iznin sa fa hada al-yawm alladhi hadana Allahu lahu manzo Allah ya faɗa wannan hadisi ya dace ranar juma'a ne sai ce wannan yana cikin ranar da ubangiji ya shirye da mu zuwa gare shi su lana tabi'un wato mutane za su yi mana biyayya ne a cikin sa gadan lil yahud wa ba'da gadin lin nasara yace gobe asabar ta yahudu ce jibi lahadi ta kirista yace amma mu wannan ita ce ranar wanda Allah ya shirye da mu wadda su aka shirye da su ba su shirye zuwa gare ta ina fata an fahimta فهدى الله wallahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim ubangiji ta'ala yana shirye da wanda ya so ya zuwa ga tafarki wanda madaidaici ya ubangiji ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici dan haka duk lokacin da al'umma ta samu sabani abinda zai kore sabanin ta shine littafin da Allah ya saukar maganganun annabin wannan al'umma shine zai warware sabani tsakanin ta tunda annabi ya bada labarin al'umma za su rarrabu kuma annabta ta tabbata dan gashi al'umma sun rarrabu domin da yace al'umma su za ta rarrabu har kashi 73 duk gaba ɗaya yan wutar sai kashi ɗaya na yan aljanna tabbatuwar annabtar shine sai daga shi al'ummar ta rarrabu domin mutum da zai iya karanta wannan hadisin ne yan al'ummar kanta a haɗe ke wata rabuwa amma ta rabu har kamar 73 saba'in da uku ba ma'ana saba'in da manyan kaso kenan amma karkashin kowane kashi kuma akwai rabe rabe na cikin gida saboda ka'idar da muka karanta a baya kafa in tawallau fa inna ma hum fi in mutane sun saba wa nassin da aka turo musu to akan ƙaryar su kuma kansu ba zai haɗu ba sai sun saba tsakanin su ina fata an fahimta to kaga in har al'umma tana son ta koma zuwa ga abinda wato zai zama mata maganin sabani sai ta koma zuwa ga littafi ta koma zuwa ga maganganun manzo Allah sallallahu alaihi yasa da aka tambaye manzon Allah dangane da rarrabuwar da yadda za a karkasu sai ce gaba ɗaya yan wuta ne in ba kashi ɗaya ba kashi ɗaya din da zai rayu aka ce su wani ne ce ma kana ala muslim ma ana alaihi yawma ashabi wanda yake kan irin abinda da nake kai yau ni da sahabbaina a ranar da annabi yayi wannan maganar yake wanda ya kasance akan abin da nake yau ni da sahabbaina akwai wani kafarki ba na annabin ba akwai wata hanya ba ta annabin ba akwai wata tsarika ba ta annabin ba akwai wata shiriya ba ta annabin ba yace wanda yake akan kwatankwacin abin da nake yau nake kai shi yau ni da sahabbaina shine kadai mutumin da zai tsira to kaga da kamata mu batun zuciya ba kuma kwata kan lokaci duk wani abin bi a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in sai sai manzo Allah ya koya mana wato duk yadda muka so shirya sai kuma muna roƙon Allah ya arzuta mu shirya yayi mana gamdakatar kar mu dogara da dabara mu kowa ya mu da abun ba dabara bane ba wayo bane ba za ga wani ya fi ka ilimi ya fi ka shekaru ya fi ka sanin ya kamata amma yana na akan fata yana na akan shirka ko yana na akan bid'a ga wani mai karancin ilimi mai karancin shekaru mai karancin sanin ya kamata ubangiji ta Allah ya datar da shi zuwa ga kan sunna ya datar da shi zuwa ga biyayya ga manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ga wani kokarin sa ya ko jama'a su zo a ga annabi wani kuma kokarin sa ya wa annabi mabiya dan ya karawa kansa mabiya ka zo ne dangantakar ne na ubangiji sai sa manzon Allah ya koya mana mu rinka yi a cikin qiyamul layl a sallan dare ɗaya daga cikin adiyatul istisaq wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah ya ce Allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaktalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idnik yana cewa ya Allah ya ubangijin jibril ya ubangijin mika'il ya ubangijin israfil ya masanin gaibu da kuma abin da yake sarari kai ne wanda ya wanda ya kage halittar sama da ƙasa ba tare da ya ga samfure a wurin wani ba kai da kake yin hukunci a tsakankanin mutane dangane da abin da suka yi sabani don haka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka dangane da abin da mutane suka yi sabani a sa don kai ne kake shiryarwa zuwa ga tafarki madadaci kai kake shiryarwa da wanda ka so zuwa ga tafarki madadaci ma'ana ka ga annabi sai ka sallama ba ka da dabara ba ka da wayo ba ka sani ba ya ubangiji an yi sabani ina roƙonka ka cire da ni zuwa ga menene gaskiya cikin abin da mutane suke sabani akai cikin mu waye zuwa kansa adalci ya karanta wannan lokacin da zai kiyamul lail din sa mar maza Allah da haka ya kamata kowa ya roƙi wannan ya ubangiji ka shiryar da mu zuwa ga abin da yake shine gaskiya cikin abin da mutane suke sabani ya ubangiji gaskiyar da muka fahimta ka dawo da mu ta ya ubangiji idan mun fahimci wani abu ba daidai ba ka nuna mana gaskiya don mu koma kan daidai ya kamata kowa ya kansa wannan addu'a to amma idan mutum ya dauka to a ah, shi abin da ke kai din nan ya rike kenan to kaga dama bai nemi hanyar yadda zai koma kan tafarki shirya ba ta Allah أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى حتى يكون الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ubangiji ce an hasibtu an tadkhulu aljanna kun yi tsammanin cewa za ku shiga aljanna ne walamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum misalin irin abin da ya shafi waɗanda suka shuɗe kafin ku ya zuwa yanzu ku bai zo muku ba kamar mun tambaya menene ya shafi waɗanda suke kafin mu sai Allah ya massatkumul ba'sa tsananin talauci ya shafe su wadarra da cutuka a jikinsu da laulayi da kamajika wa zulzilu an jijjiga su iyakacin jijjigawa hatta ya kula rasulu wallazina amanu ma'a har ka ji manzo da aka turo tare da wanda suka yi imani da shi suna cewa mata nasrullah shin yaushe ne nasarar ubangiji za ta zo sun faɗa haka dan suna a matsayinsu na bil adama suna da bukatar zuwan ta cikin gaggawa ga su sai jinkiri bata zo ba amma ba wai dan kare ta zuwan nasarar ba a'a dan san ta zo da wuri mata nasrullah sai Allah ce ala ku saurara ku ji inna nasrullah qarib lalle nasrar Allah subhanahu wa ta'ala a kusa take ma'ana wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna ubangiji ta'ala zai jarrabu bayan sa mu'minin ba wai da mun ce mun yi imani ba shi kenan sai mu samu kanmu cikin kwanciyar hankali da yaduwar arziki da rayuwa mu na managarciya irin wadda muke so a'a ubangiji ta'ala yana jarrabar mutane don ya saukaka matsayinsu alif lam mim a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yastanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin haka ubangiji ta'ala ce shin mutane za su yi tsammani sai a kyale su haka kawai dan sun ce mun yi imani ba tare da an jarrabe su ba lallai mun jarraba waɗanda suke kafin su haka su ma za mu jarrabe su ubangiji zai bayyanar da su wane ne mummune na gari wanda duk yadda jaraba ta zo za su tabbata akan tafarki daidaiti zai kuma bayyanar da su wane ne makareta ba mummune na gari ba wanda idan wahala ta yi wahala za su janye su koma baya wannan shine hikimar jarraba da haka ubangiji ta ala ba zai kyale mutane haka ba waɗanda suka fi kowa matsayin su ne annabawa gashi Allah madaukakin sarki ya jarrabe su jarraba irin wadda wani lokaci har sai ma mutum ya kusan da tsammani hatta idza sai'atar rusulu wa zannu annahum kad kuzibu ko kuzibu ja'ahum nasruna fa nujiya man nasha wa la yurdu ba'suna 'an alqawm qawm mujrimin hatta idza sai'atar rusulu har manzanni kansu sun kusa da tsammani ila dai Allah bai so ya dauke wannan abin ba ya so min hada ne a cikin wannan musibar ba za ta kawo ba ta zo kenan manzanni da kansu wa zannu annahum qad wato sun samu yaqinin lalle mutanen su sun kare su ko wa zannu annahum qad kuzibu wa zannu su wadanda annabawa suka isar musu da sako na wahayi da kiran su zuwa ga tauhidi sun yi zaton annahum qad kuzibu cewa annabawa kare suka musu ba gaskiya suka faɗa musu har sai da aka yi wannan matsayin Allah ce ja'ahum nasruna fa nuziya man sai nasarar mu tazo sai muka samar da wanda muka so wanda muka so wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin hakika ba wanda sai kautar da azabar mu kan mutanen da suke daga kan mutanen da suke azzalumai ko kuma kafirai da haka jarraba ta ubangiji subhanahu wataala wato tana nan tare da bayan sa mummalai wani lokacin ta taba jikinka wani lokacin dukiyarka wani lokacin kuma a cutar da kai ta yadda zaka ji munanan kalmomi ka ji ana zagin addinin ka kamar yadda zamu ta gani a cikin jarida yau eh, wannan ya zagi addini yau eh, wancan ya zagi musulunci kamar yadda muka faɗa bayan kwana biyu eh, kwana biyu da suka wuce baya ko wanda ya zo faɗa bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma alhamdulillah musulmai sun na muka cikin an nuna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu fiha alkhair alkhairi baya gushewa a cikin ta don ga waɗansu sun je sun kona ah, ofishin jaridar a Kaduna Allah saka musu da alkhairi Allah sun sun kyauta Allah saka musu da alkhairi ba ramin kokari suke ba don wannan zai nuna cewa lallai musulunci fa yana da mutanen da yin an ce kullu za su ce ba ce su je su tsokano wani ba amma jiya mun karanta fa mani ta da alaikum fa ta do alaihi bi muslima ta da alaikum ba ka wallahi waɗannan mutanen aure na sun kyauta Allah saka musu rabu kuma ya kamata mu sa su cikin addu'o'in mu na wannan Allah ya yawaita mana ilimin وزدوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله har ka ji manzo da wanda suka yi imani da shi suna cewa yau ka nasarar Allah za ta zo Allah zai ce ala ku saurara ku ji inna nasrallahi qarib lallai nasarar Allah subhanahu wa ta'ala a tafi يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك سنة تنبيرك ماذا ينفقون منين أبين ذات سير ندوكي وينفق ko da ke a nan gurin ba wai tambaya ba ce na abin da za su siyar tambaya ce na wa za su siyar wane ne wajibi mu siyar da shi a cikin dukiyoyinmu Allah ce kun ka ce da su ma an faƙatun min khairin duk abin da za su sake na dukiya don siyar da wani to ga wanda za ku fara da shi falil walidaini farko mahaifanka guda biyu uwa da uba ko da ba musulmai bane ba wajibinka ne ka ciyar da su wajibinka ne ka tayar da su wajibinka ne ka sama musu wurin zama da za su zauna inda ya dace da yanayin damina in lokacin damina ne ko lokacin sanyi in lokacin sanyi ne ko lokacin zafi in lokacin zafi falil walidain wal aqrabina sai kuma dangi mafiya kusanci yayye kanne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko wanda kuke uwa ɗaya wal yatama daga nan gurin kuma sai marayu su ma ya kamata su amfana da wani abu na dukiyarka kana da wadata a garinku ko a unguwarku kuma ya zanto akwai marayu ya kamata su amfana da wani abu na wadatar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka kai ma ka tuna cewa mai yiwa za ka mutu ka bar ƴaƴanka ko da kana tsammanin kana da dukiya za su iya cewa bayan mutuwarka ai za ka so su ma yi musu ihsani a kyautata musu وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا mutane su tsorata Allah su yi takawa su faɗi magana ta mai kyau su yi takawa su mu'amalanci ƴaƴan mutane da takawa kuma su faɗi magana mai kyau game da ƴaƴan waɗansu domin su ba in sun bar zurriyarsu kanana waɗanda ba su girma ba sai da bayan mutuwa su ubangiji ta ala ya kawo wanda zai faɗi magana ta takawa ta mu'amala mai kyau game da ƴaƴansu ko magana mai kyau game da ƴaƴansu abin da wannan aya take nuna wa dan haka fal walidin wal aqrabina wal yatama wal masakin kuma ku siyar da miskinai wa ibn sabil da kuma wato matafiyi wanda guzurinsa wato ainihin ya kare to kaga anan gurin sai aka bi abin aka fara da al-aulawiyya al-aula fal-aula mafi kusanci sannan mafi mai bi masa sannan mai bi masa sannan mai bi masa idan dukiyar ka ta kare akan iyaye ka da abin da zaka ba dangi makusanta to shikenan idan ko ka samu abin da zaka ba makusanta ba ka samu abin da zaka ba marayu ba shikenan in ka samu abin da zaka ba iyaye da dangi makusanta da marayu miskine ne ba za ku shikenan ba na ana son ka yi tartibul aulawiyya wato ka jeranta al'amuran yadda suke wannan sannan wannan sannan wannan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu huraira manzo Allah ta khairu sadaqati ma kana an zahari dinan sadaka mafificiya wadda mutum ya ciyar da abin da ya tsoro akan bukatarsa sai ce wabda abi man ta'un fara da wanda tilas ne ka ciyar da an gane ko wannan hadisin kenan haka ya kawo a dan dunkule duk da ya dan fada da abin ya ce da bi manta'un amma sai wani hadisin yazo wanda Imam Ahmad ya rawaito da Imam Al-Hakim ne daga Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tasaddaqu ku rinka yin sadaka mana fa qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullahi indi dinar ina da dinari daya qala sai manzon Allah yace amfikhu ala nafsika to kai bukatar da su shafi kanka cinka kanka suturanka maganinka sauran bukatunka na rayuwa na tilas kala sai ce indi akar banda shi ina da wani dinaran kala amtik wala zawjatik sai ka siyar da matarka abin da ya shafi abincinta suturanta tufafinta wurin zamanta da sauran abin da ya shafi wannan kala sai ce indi akar ina da wani banda wannan kala amtik wala waladik sai ka siyar da 'ya'yanka kenan da shi qala indi akhar yace banda wannan ina da wani qala amtiku ala khadimika ka sirri shi ga bawanka lafazin khadim yana ɗaukar ma'anar bawa sannan lafazin khadim yana ɗaukar ma'anar yaron gidanka wanda yake maka hidima mace ce ko namiji mai maka wanki ko mai tuka maka mota ko mai wa matan ka wanke ko mai wa matan ka wanke ko ma waye ya tafi kala indi akhar yake banda wannan kuma ina da wani dinarin sai manzo Allah ce anta absaru to kai ka fi sanin kuma ina zaka mika shi ni dai na jera ma wannan sannan wannan sannan wannan sannan wannan kaga akwai tartibul awlawiyat kaga kenan mutum ya fara da kansa sannan kuma wato ainihin iyalansa matarsa mace tana da haƙƙi mai girma a kanka sannan kuma ƴaƴanka sannan wani sannan wani kamar da manzon Allah ya tafi a cikin wannan hadisi يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل sai وما تفعلوا من خير da abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah bihi alim ubangiji ta'ala yana sanar da shi ma'anar Allah yana sanar da shi abin zai zama kararre tsararre a wajensa ladan zai tabbata har ka je a baka ranar tashin kiyama كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون كتب عليكم القتال أن وجب تياكي أكم تكون مني وتكون ياكي دومن ياتا كلمة الله أبانكسا kun yaƙi kuma domin ku ƴanto ƴan uwanku musulmai da suke cikin wani hali na kaskanci waɗanda aka danne su ake zaluntar domin dalilan yaƙi suna da yawa daga ciki dai yaɗa kalmar Allah a ban وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما قالت وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله kaga dai kalmar fi sabilillah ta mai su a nan sannan na biyu idan an samu waɗansu musulmi masu rauni minority ne su a wani wuri an danne su ana zalunta su ana karkace su to kuma ya halatta ku yanki dan ku kwato su dan ku sama musu yanci sai da yake wa malakum la taqatuna fi sabilillah sai ce wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani haka ku yi yaki domin yanto al na masu rauni min ar-rijali wan nisa'i wal wildani cikin mazaje ne mata ne da yara kanana الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا duk anan yaki domin waɗannan dan tabbatar da adalci dan kwatan kwatan haƙƙin wanda aka zalunta da haka Allah ce kutiba alaikum da an wajabta yaki akan ku wa huwa kurhun lakum da suka ku kuna kin cikin da kuna kin mutuwa wa ta an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum yusuf dama za ku iya kin wani abu sai ya kasance shi ne alkhairi a gare ku wa asa an tuhibbu an wa sharrun lafu kuma zai iya yiwa ku so wani abu alhali kuma sharri ne a gare ku in da kuke yi din nan dan saboda kuna jin tsoron mutuwa a cikin yin yaƙin nan ne za a samu shahada wanda ita ce mafi girman abin da mutum yake so ya samu sannan a cikin yaƙi ne za ku samu cikakken yanci na ku yi addinin ku tunda idan ba ku yi yaƙin ba sai kasance an tauye muku haƙƙoƙin ku na addini a cikin yin yaƙi ne za ku kwato zaluncin da aka zalunci masu raunin cikin ku akwai abubuwa da dama waɗanda yake alkhairi ne mai yawa amma ku kuna ki tunda kuna kin tsoron kuna jin tsoron mutuwa shine an sa an takrahu sai an wa khairul lakum khair din da Allah ya ambata anan bai siffanta shi da yawa ba amma a wani sai fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira sai aka siffanta khairin cewa yana da yawa ma'ana wani lokacin za ku iya kin abu kuma a cikin wannan abun akwai alkhairi mai tarin yawa ba wa alkhairi dan gani ba wa asa an tuhibbu sai an huwa sharrun lakum wani lokacin kuma za ku iya san abu shine san ku zauna kar ku yaki san a zauna lafiya yau a dake ku nan a ce ku zauna a zauna lafiya yau a tuce ku anan ku ce a zauna lafiya yau a yi wannan a ce wa ibadur rahmanil ladina yamsuna ala rabbi haunan wa idza qatabahum al jahilun qalu salama ma'ana idan aka mare ka nan gefen sai ka je dai gefen na kumcin ka ci shi kuma kara wai kai qalu salama qalu salama ne duk wanda ya faɗa ka bai fahimci nasosin qur'ani kowace aya mahallin ta daban kanu salama inda ake faɗa daban amma kuma ai mani ni da alaikum fa ta da alaikum ita ma ta da alaikum ita ma tana nan wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ita ma tana nan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha ita ma tana nan dan haka sai mutum da shi bangare da ayoyi qalu salama qalu salama ya rayu akan haka sai rayu cikin kaskanci cikin wulakanci baya da inci amma dole akwai lokacin da za ta yi kalu salama bayan Allah ku yi hakuri za a duba a ga yaya za a bi muku kadin ku ko ba za a duba aka sake yi aka sake yi aka sake yi sai ka ci to ku bayan Allah kalu salama mun ajiye ta daga yau fa man da alaikum fa atbu alaihi bi mithli ma tada alaikum daga yau wa in akabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wannan ana ban al'amura ne kowanne ya dalla dalla dake dake abin da yake kuskure shine mu kyale ragamar al'amuran mu a wurin marasa ilimin cikin mu a wurin masu ƙananan shekarun mu waɗanda ba su yi karatu mai zurfi ba ba su da gogayya da rayuwa ya kasance su ne za su rinka mana shiftar mai zali to wannan shine kuskure amma matukar zamu danka al'amarin mu wurin masanan cikin mu dattijanmu masu tsoron Allah cikinmu malaman cikin mu waɗanda suke bin sunnar manzon Allah to kenan sun san kowace aya inda ya dace a saka wanda da dace a saka a san a saka wanda da dace a saka a san a saka amma in muka kiyale abun. ko malaman da suke da hakkin su haka sai ba ba jagorori da suke da hakkin su haka sai ba su ba da ubangiji ta Allah ya ba su girma ya ba su matsayi na shekaru suka san jiya suka san yau suka san tun shekaran jiya ba su ce komai ba to abin da yake faruwa sai ga al'amura sun koma hannun yara shikenan sai al'amura da saboda haka wajibi ne al'umma ta sami ulubatiyatin min hauna alal fasadi fil ardh dan ulubatiya sune tsaro na kowace al'umma sune security din al'umma sune ganuwar ta kar musiba ta fada kanta su ko ulubatiya yadda suke suna da ilimin addini suna da sani game da rayuwa suna da kwarewa ta fuskar rayuwa suna da kishin al'ummarsu suna tunanin al'ummarsu ne ba kawunan su ba jama'ar su ba gidajen su ba ba yayan su da jikokin su ba ulubatiya kenan suna kokarin su hana barna za a cuta al'umma su ba za su yadda ba tun daga gwamnatin kasa har gwamnatin sama in za ta yi al'umma su ba daidai ba sai su je su same ka abu kaza da kuka yi daidai ba dan wannan sun mutuncin al'ummar da muke shugabanci ne kuma dole mu yi magana a madadin su nauyin mu ne mu ce muku kaza nauyin mu ne mu ce muku kaza nauyin ku ne kuma ku dauka ku gyara ina fata an fahimta to dole sai an samu wannan sannan al'ummar da za su gyara amma yanda a samu wannan ba al'ummar ba za su gyaru ba za a ta wahala da haka mun ji mu da ubangiji ta Allah ya mu masu shekaru masana ya kamata masu ilimin addini wanda suke da ilimin zamani waɗanda suka dole ne ya kasance suna wakiltar al'umma ta daidai dole ne ya kasance su wakilci al'umma din amma in ba su wakilci al'umma ba to duk wanda zai fito ya magana kuma kansu ce mata kai kuskure ko ku yi mana daidai ɗin domin idan ka ƙi yin daidai a matsayinka na babba to sai yara sai kuskure idan a ka na babba baka ce a zubar da shara wuri kaza ba kai wurin da za a zubar sai a zubar ko ina sai gari ya zama duk bola sai gari ya zama duk juji sai cuta ta kama mutane gaba ɗaya da kama duka ba su da lafiya don shugabannin su ba su da kishi haka ne ko ba haka bane ba to dan haka dole ne a cikin al'umma a samu qulubu sunnatin yan hauna an al-fasad fil ard wanda ya tsaya cikin al'umma amma lalle abin nan da aka yi mana rashin mutunci ne cewa a zo a yi zaben sauran da kyau a Najeriya cewa a yi zaben ko ba cikin Ramadan ba cin mutuncin mu ne kuma sakacin mu ne mu musulmai domin da ƙuri'ar mu wannan gwamnatin take tsaye da gindinta a yau gwamnatin nan ta tarayya da ƙuri'ar musulmi take tsaye da gindinta kaga sakacin mu ne kuma bari wani bai tafi haka to amma na tabbatar cewa ko dai ita gwamnatin ta yi kokarin ta gyara in Allah ya ta da alkhairi wanda ba wanda muke nufi da sharri za mu so yau a ce dudubi ya furta kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah amma idan yi babu wanda za mu yi da shi dole mu yi adawa da shi wannan kaddara sai ta kama mai adawa da su tunda yaki kalmar shahada amma in san mu ne ya faɗa to ballan sana kuma ba su an in san mu ne ya faɗa in san mu ne ya adalci in san mu ne ya kare haƙƙin mu amma in bai kare ba dan Allah ya za a kai yanzu abin da ya faru a Kaduna ita san gwamnati ne wannan abin ya faru kan ma'aikatan tsaro da wannan abin ya faru me yasa ba su ba da rasuwa ga hukumar tsaro ba cewa abin da aka rubuta a cikin jarida kaza rashin mutunci ne kafin ta fito ina dan security duk su zuwa ba inda wani abu ne da shafi gwamnati dan kafin jarida ta fito an riga an kwace shi gaba daya daga hannun jama'a amma tunda manzon Allah aka zaga ba da gata a Najeriya ba da gata a Bila na Abuja ba ya da gata a dukkan dukkan mu shi kenan kuma zai wuce a haka inda a ce gwamnati za a ciwo mutunci ko a ce wani sirrin su ko wani sama da fadin su ko wadansu kwangilolin su wallahi kafin jarida ta fito aiki security sun riga sun gani za a yi kunin inda a hannun jama'a gaba ɗaya ba za a ganta amma da wannan da shi kenan inda a ce da ta fito ma'aikatan tsaro inspector general na yan ko waye ko gwamnati ko shugaban kasa ko mataimakin shugaban kasa ko wane ne sun fito sun ce gaskiya wannan abin bai dace ba a rufe kamfanin jarida kaza abin da suka yi zai zama barazana ga zaman lafiyar Najeriya zai zama barazana ga jaririyar demokradiyyar da ake tafiya da ita za ta samu targaɗe da karewa a wuya ka san ko ba a dora karewa a wuya dan haka a rufe wannan jaridar dan Allah inda a ce gwamnatin tarayya ta yi taraf ta yi wannan musulmi za su kwasa wannan ofin a jiya muke magana da malaya ko musa hasan sautin sunna yake cewa su da kafin su sun riga sun dauki mataki ya riga ya rubuta takarda a matsayin sa na shugaban ƙungiya na su zalta bid'a kamar ta suna jihar Katsina ya aika dukkan local government da an cika goman karfe to a shiga alkunut akan dukkan wanda yake da ruwa da tsaki wajen bakuntar wannan siyar da siyata kun da za a yi mana jira na zaɓen sarunan da kyau a sa su a cikin alkunut Allah ya warka zaniyar yace ya aika dukkan karamar hukuma za su fara goman karfe za a fara har illa ma insha Allah wallahi dai maka addu'a cikin ta kuma Allah saka maka da alƙawari muna tare da kai ba duk kuma sai ga wadansu sun yi waya a Kano fa mata mata na musulmai gobe sun shirya a ƙasa za su haɗu su je kofar gidan mai martaba ta gidan Kano sai sallar nafila raka a biyu su yi da sarki sakon cewa an ci mutuncin addini a Najeriya kuma su la'anci wanda abin ya shafa a wuri a Kaduna ana nan a supreme council abin of sharia in Nigeria su ma suna nan suna shirin nasu ma'ana babu wanda za a kyale wato ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a yau in gwamnati ta bada shaida ta ce an rufe wannan jarida ta zai an kama wannan marubucin an gabatar da shi kotu ya kawo abin da zai zama barazana da tsaron lafiyar kasa ta tabbatar hankalin musulmi da kwanta amma kyale shi ne fitina ya kaga musulmi mutane su dauki dokoki a hannun su suna zama kake da dokan doka ba wanda zai zama jama'a ta dauki doka dan daukar jama'a ta dauki doka annu hannu baya da kyau baya da dadi wurga da aliyar kasa ke lalata ta yake mai ya laberia liberia daukan doka mutane su dauki doka a hannu mai ya rusa sierra daukan doka a hannu burundi rwanda kongo kinshasa duk mai rusa su me ya daidaita angola tun da suka sami incin kai zuwa yau ba zaman lafiya ɗaukar mutane su ɗauki doka a nan to ina amfanin ma'aikatan tsaro suna ganin wannan ba sa ɗaukar mataki a kai ina amfanin shugabanni da tijai masana da sauransu suna ganin ba sa ɗaukar doka ba sa ɗaukar wani abu a kai dan me ba za a yi magana ba dan me ba za a hana ba to kashe da muke da gwamnati wato in dai tana son taiwa Najeriya gata ta yi maza ta yi hanzari ta ɗauki doka a hannun ta karta bari jama'a ta ɗauka a hannayensu ba ma so jama'a su ɗauki doka a hannunsu amma in ya zame musu tilas babu yadda muka iya kamar da wani cewa wa in lam takun illa al-asinnatu markaban fa laysa ladal mutarr illa rukubuha in ka daga kafa ka nemi inda zaka ka dora ka rasa sai akan mashi to dole sai ka dora ko akan mashin ne dan kafa ba za ta tsaya a haka ba kaga wannan kuma wani abu ne daban كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون وبنجي تعالى تيكي لسني kuko ba ku da sani saboda haka muna nan muna zuwa ku kuma ga kungiyoyin addinin jihar Borno da kungiya kaza da kungiya kaza da kungiya kaza mai zafi kun ji ne sautu sunna a jihar kun ji abin da ma ga nan la akwai aswatu sunna ko babu aya ta gaba lakin wa anuna ka an shahril haram qitan fi kun qitan fi kabir وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب أصحاب النار هم فيها خالدون الإمام ابن جرير الطبري أتكلم للتابع سنة تفسيري الإمام ابن أبي هاتم شماء للتابع سنة تفسيري الإمام البيهقي أتكلم للتابع السنن الكبرى duka su sun yi tarayya wajen ruwaito hadisi daga jundub ibn abdullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓi waɗansu zarata cikin sahabbai ya dora abu ubaida ibn al ko ubaida ibn al-harith ya zanto ya shugabance su domin su je wato su leko asirin abin da mutanen maka suke lokacin da aka sanya wannan sahabi ko da abu ubaida ibn al ko abu ubaida ibn al-harith wato sai ya rinka jin takaici da damuwa na zai tafi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son rabuwa da manzon Allah da manzo Allah ga haka sai ce to kai zaman ka sai ya kirawo Abdullahi ibn Jahaj sai kai je ka a madadin sa aka zabe shi da wadannan zaratan bai mutum bako ko wani adadi ne ban ba su da yawa aka ce tafi to manzo Allah ba su wata takarda yake kana karanta sai ka bar gari da aka yi nesa nesa da gari ya buɗe takarda sai ga abinda manzo Allah yake cewa a cikin takardar na ɗora maka nauyin ka je ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ka yi aiki kaza ka leƙo mun asirin kafirai kaza amma cikin waɗannan da suka tafi tare da kai kar ka tilasta wani ka ba su labarin da inda za ka dan sun fita daga sanin da za su mutu kuna yace duk wanda ya ga zai iya zuwa ya ka ku tafi wanda yace ba zai iya ba ya ne zai dawo gida ko ku yi gaba sai ya karanta musu sakon manzo Allah ce to kun ba abin da manzo Allah ce mutum biyu daga ciki suka bada uzuri suka koma gida sauran kuma suka ce a tafi da suka tafi suna tafiya sai suka game da tawagar kafare daga cikin mutanen makka cikin su akwai ibn al-hadrami shine shugaban su suka yi musu kwantan bauna suka kai musu farmaki aka yi dan sare sare da juna suka kashe ibn al-hadrami suka kama waɗansu daga ciki a matsayin fursunoni yaƙi sauran kuma suka gudu to hakan ya kasance a ƙarshen da sani za a shiga rajar wanda su a tsammanin su wannan ranar ita ce cikon talatin na da sani gobe ɗaya ga raga a ce yadda lissafin yake rajab wannan da sani ya tsaya tun 29 ga wata da haka yau ɗaya ne ga watan rajab watan rajab kuma ba a yaji a cikinsa ina ba ta fahimta kaga sai suka samu kansu cikin kuskure shine wa abokanan adawa hari amin a cikin wata mai alfarma shine watan rajab domin waɗannan watanni guda hudu da zulqa'da da zulhijja da almuharram da rajab an haramta yaki a cikinsa. sai dai an kawo musulmai hari to amma su ba tsammanin su karshen yini ne na lalla sani ba su san ba ɗaya ne ga watan rajab to da haka da haka ta faru sai kafaran maka suka samu abin da za su aibata manzon Allah sallallahu alaihi to ga shi nan ya ce a daina yaki a cikin mutane alfarma ya turo mutane an zo an yaki har an yi kisan kai har an ce waɗansu to wannan addinin kenan wannan kuma bin qur'ani din kenan bin sunnar kenan ma'ana ka san idan ka samu wata tangarda ko yaya take wanda shi bai yi imani da aqida kuma sai kafa ma hujja ne kun ji dan bid'a ne sai ce to ka gani sunnar kenan ba ko dan ya da sunnar ba ma'ana dai yana ganin ga wata ka'ida da ka daukan wa kanka kuma yanzu ka karya ta da haka ya samu abin da zai zarge ka da shi ne Allah sai saukar da wannan aya yas'alunaka an al haram qitalun fi wannan riwaya kuma riwaya ce wanda ibnu hajar ya inganta cikin littafin ta al-ujab fi afi bayan al-asbab yana da littafin na asbabun nuzul yas'alunaka an al haram qitalun fihi suna tambayar ka dangane da wata mai alfarma qitalun fihi yin yaki a cikin sa kun kace da su qitalun fihi kabir lallai yin yaki a cikin wata mai alfarma kabirun min adh-dhunub babban laifi ne abu ne wanda bai dace ba a yi an gane ko shine kul qitalun fihi kabir sai ce wa saddun an sabilillah amma kautar da mutane daga tafarkin Allah za su imani a hana si wa kufrun bihi da kafir ko wa tafarkin Allah din rashin yadda da musulunci wal masjidil harami da kuma kautar da mutane daga ɗaki mai alfarma in sun zo za su yi umara irin yadda kuka yi wa annabi da ya zo a sulhul hudaybiya kuka hada shi shiga maka yi umara ai wannan annabin Allah ne ya taho tare da shi da sahabbai sun yi ihrami za su kuka hana su shiga shine wal masjid harami wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da ma'abota garin makka cikin garin ku kore su ku tilasta su su yi hijira kun sa sun hijira farko da ta biyu zuwa habasha kuka san suka hijira ta uku zuwa madina taron waɗannan al'amurra gaba ɗayan su akbaru inda Allah sune mafi girma a wajen Allah sama da kisa din da aka yi in kuna zargin manzon Allah cewa ya ya ya umarci sabai sun yaki cikin mutane alfarma laifi ne to ku ku lissa ba irin ku yi daga mana barnin da kuka ta addancin da kuka yi sabbin an sabilillah kun hana mutane su imani wanda yi ku kama shi ku ɗaure ku rinka masa lalas da wuta ku bankare shi ku sa shi a cikin rana a sahara cikin azun zafin rana kuna cewa sai ya kafirce kofurin bihi kafirce wa ubangiji wal masjid al harami na wal masjid harami ay saddun adal masjid al harami kautar da mutane hana su zuwa ɗakin Allah sai su dawar hana su zuwa su yi tsakanin safa da marwa wa israju ahlihi korar mutanen makka daga cikin garin makka din su ko sun yi imani da Allah garin na Allah ne za su zo su bautawa Allah a wurin da yafi ko ina sarki kun kore su ko kuma kuna shirka a wajen in gane ku shine wa israju ahlihi min to waɗannan ababai da aka lissafa gaba daya akbaru inda Allah sune suka fi girma a wajen Allah sama da abinda manzon Allah ya sa sahabbai suka yi sai ce wal fitnatu akbaru min al wal fitnatu shirka kamar yadda mujahidi ya fassara haka Abdullahi da Abdul Mas'ud al fitnatu shine a shirk shirka akbaru min al ta fi girman laifi sama da kisa kamata ya ku zargi kanku ku da kuka yi shirka kar ku je ku samu wani wanda yi kisan kai kuna zargin sa domin kisan kai in laifi ne kabira shi daga cikin kaba'ir amma shirka kuwa wato ainihin kafirci ne fita ne daga musulunci da mutum yi laifi wanda kabira daga cikin kaba'ir da ko mutum ya fita daga musulunci gaba da fi fikir laifi ne muna ma'anar wal fitnatu akbaru min al-qatl sai ya zanto mayar da martani wato ainihin game da waɗancan kafirai da suke zargin musulunci Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u kafare ba za su gushe ba suna yakar ku har sai sun yi kokari har sai sun sa kun yi da kun bar addinin ku in istata'u inda za su samu dama za su yake ku za su tursa ku za su galla za ku har ku bar addinin ku wa man yartaji minkum an dinihi cikin ku duk wanda ya rade bar addinin sa fa yamut kuma yazo ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafir Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun riga sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan kuma su ne ma abuta wuta hum fiha khalidun suna masu dawwama a cikin ta anan ubangiji ta'ala ya nuna ba za su fice ba suna yaƙar ku har sai sun sa kun yi da bar addini inda za su samu dama to a wani wuri sai ya nuna daga ƙarshe dai sun sallama sun san ba za ku bar addinin ba al yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala tastahu muhtawun اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kafirai sun riga sun tsaye tsammani sun san ba za ba yanda za a yi ku koma kan addinin su na gargajiya sun san ba zai yiwu ba sun tsaye tsammani wannan kalma duk da tana gaskatuwa ne akan kafiran maka da suka zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma fadin ma'alisa zai shafi ta kafiran yau domin in akwai wani abin da zai sa a daina musulunci shine yakin da America ta shelanta yaƙi da ta'addanci a fakaice yaƙi da musulunci wanda ta taro waɗanda suke ƙawayenta don su saya ta yi a rufe wancan kungiya ta musulunci a kwace akawun ɗinsu a kwace dukiyoyinsu a rufe akawun ɗinsu a yi wane ne duk wannan bai kara musulunci kuma ba sai bunƙasar ɗaukaka a ina kuma a cikin amerika bai ƙara wa musulmi wani abu ba sai ƙarfi domin a duk america da ta kila ta dauka tana tana barci ne ko gengedi aka kai mata hari aka rusa cibiyar kasuwancin duniya aka rusa wani bangare da pentagon aka rusa duk inda aka rusa kila gengedi suke to sai ta farka sai ta daura damara kuma tare da haka kuma sai aka sake kai mata hari ai wannan ba a kyale ta ma ita kadai ba sai aka rusa jirgin ruwan faransa jirgin ruwan mai daukan mai aka rusa na aka rusa na aka je can wurin wadansu in yawon shakatawa a Bali a Indonesia aka rusa su su ma duk suka tashi daga aiki aka je ma'ana ina amfanin farkawa da ta yi. damarar da ta daura ta yaƙi da ta'addanci game da suke faɗa ma'ana ta daura damarar da za ta shaƙe ta ta mutu ne amma da ta farga ba ba abin da wannan ya kara musulunci sai ɗaukaka da bunƙasa ba abin da sai kara musulmi sai karfin hali da jajircewa kan addinin kuma duk suka gama yawa mutane karya ai matsalar afganistan ko taliban matsalar ta tafi biyu matsalar ta tafi uku waɗansu rubutun ma daga cikin kasashen musulmai in kana karanta jaridu su sai ake waɗannan sun jawo wa kansu bala'i ai cikin kwana biyar an gama da afganistan sai ga shaukin wula ya kai su dare har ya zuwa yanzu babu wani gawurtaccen mutum daga cikin yan taliban da aka kama ba wani gawurtaccen mutum daga cikin yan tanzimul qaida da aka kama kawai sai an ji an mutane na kan titi irin yan islamic need organization din nan masu raba abinci ko raba magani da an rinka da gemu da wannan kananka ya kawo da haka yi masu izgilin ne faɗa da an ganka da gemu da wannan ka na sunna sai a danke ka kawai sai a tafi jamfa namu ta ce wannan ba dan tanzimul qaida a sa a cikin rajista sai da tafiya ta yi tafiya aka sako yanzu wajen mutum ko hamsin ne ko arba'in duk ɗan fakin sannan wanda ba su da alaƙar mai ka'ida amerikan kanta ta sako su ta miƙa ta hannun musharraf kuma ba zama abin kunya ba da rasu to duk wannan abin da yake nuna wa ya yi wa ƙarfin Allah su ne kai kuma duk wannan abin da yake nuna wa shine azzalimi duk karfin sa sai kaga Allah maɗaukakin sarki ya ƙwace masa dabara sai su inda amurka za ta yi da cin zali za ta rin zaluntar mutane ta dawo ta kanta adalci ta sake lissafi da ta da ta huta amma sai sun sai ta magance wato matsalolinta ta hanyar karfi sai zan to matsayinta kamar matsayin likitan da ya samu wani yana zazzabi sai ya ba shi magani don ya warke kuma sai kuturta ta kama shi to kamar matsayin amurka kenan a yau ta so ta magance zazzabi sai ta haifar da kuturta kaga lamarin ya lalace da ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه cikin ku dukkan wanda ya rida ya bar addinin sa fa yamut sai ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafar cewa Allah fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah irin waɗannan ayyukan su sun lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar irin waɗannan in wuta ne su hum fiha khalidun suna masu dawama a cikin ta malamai sun yi tsakani kan wannan aya hukuncin mutumin da ya rida shin da zarar mutum ya yi ridda ne aikinsa da ya yi na baya ko shekara goma ya yana musulunci zai rushe ko kuma sai in ya mutu akan riddar sai malamai suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce da zarar ya yi ridda aikin da ya riga ya rushe ina ba ta fahimta ba wai sai in ya mutu ba daga yin riddar aikin ya rushe menene hujjojin ku suka ce Allah ta wa man yakfur bil iman faqad habita amalu وهو في الآخرة من الخاسرين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Allah ya lissafo annabawa tun daga wasiƙa hujjatuna atainaha ibrahima zuwa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullum min salihin wa isma'ila wa yasa wa yunus wa lutan wa kullam faddalna ala alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi sai ce walau asraf walau asrafu bi lahabita anhum ma kanu ya'malun suka ce ta aka da sun yi shirka da aikin ya lalace a can la in asrakta la yahbatanna amalu in kai shirka aikin ya rushe wala takunanna min al-khasirin wa man yakfur bil iman faqad hadatha amaluhu sai imam malik suka ce ba ruwan mu da yayar da aikin ya lalace imam shafi yake a'a sai in ya mutu a akan rida menene hujjar kai imam shafi yake wannan ayar dan Allah ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wanda ya ridda cikin ku ya bar addinin ta bayan mutu sai ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri fa ulaika habitat amalu me sakamakon sabanin a ilmanci sakamakon sabanin a ilmanci shine mutum ne ya yi shekara goma ko ashirin akan musulunci sai ya ridda ya bar addini bayan wata ɗaya aka yi masa wa'azi sai ya dawo to da ya dawo cikin musulunci yanzu idan mun ɗauki ra'ayin su Imam Malik aikin da yayi shekara goma zuwa sha biyar ashirin biyu ya rushe yanzu ko ya dawo ba za a mayar masa da shi ba sai dai ya ya sake samu idan mun ɗauki fatawar Imam Shafi'i aikin da yayi tun da dai bai mutu akan da ba ya dawo musulunci aikin sa na shekara ashirin yana nan yanzu da ya dawo zai ci gaba zai gina dai kan wancan ina fatan kun fahimta to yaya a yau ina zamu bi mu bi shafi'iyya ko mu bi malikiya يا بد الامام الشافعي ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون شيخ محمد الامير الشنقيطي الله بكيف الغفره قلت سوى ام مالكيه لي يعني؟ فتكت جاور تتم مالي من موريتانيا دائرة يا سعودية حكم يا رسول الله اتكلم لكتاب انت دفع ايهام الافتراض عن اول كتاب يقول اقسكيا قوم الشافعي اجرى على الاصول a kan wannan matsalar magana shafi'i ta fi tafiya da ka'idoji na usulu sama da magana imam malik yace domin ka'ida waɗancan ayoyin gaba daya sun zo ne mutlak wannan ayar ta zo muqayyad wala budda min hamlil mutlaqi ala al muqayyad ko ba haka ba wa man yakfur bil iman mutlaq ne walau asraku la hadata anhum ma kanu ya'malun mutlaq ne لئن أشركت لا يهبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ne. amma nan wa man yartadid minkum an dinihi yamut muqayyid ne la budda min hawd al mutlaq al muqayyad wa min ce fa'ida amma fa imam malik shi ba ya sallama da dawa yace shi wannan abin da aka ce ku lura da ayar sakamako bi ta faɗa laifi bi ta faɗa wa man yartadid minkum an dinihi laifi da dai kenan yamut wa huwa kafirun laifi na bi kenan me sakamakon laifi na farko ce fa ulaika hadu amaluhum fid duniya wal asira me sakamakon laifi na biyu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ba haka suke tafiya ba yau fata fahimta wannan magana da ya faɗa wato yana nufin in dai mutum ya rinda kawai aikin ya rushe maganar zai shiga wuta to in ya mutu akan rida kuma zai shiga wuta in ya dawo to ba zai shiga wuta ba amma dai aikin baya ya rushe sai ya sake samu shi haka ya dauka amma sauran malamai ba su sallama masa akan wannan ba a gaskiya maganar waɗancan malamai ta fi karfi sama da maganar Imam Malik ina ba ta fahimta الذين آية آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وبنجي تعالى إن الذين آمنوا للي وأن سكي إيماني والذين هاجروا da waɗanda suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa ulaika na rahmatullah irin waɗannan su ne suke fatan ramar ubangiji wallahu gafur rahim Allah kuma ya gafara ne mai jin kai ne ibn abi hatim ya rawaito magana daga dinduk ibn abdullah cewa waɗancan mutane waɗanda manzon Allah ya tura har suka kashe wani cikin kafirai a mushrikai sun yi ta faɗin maganganu a su. cewa lam yakunu asabu hujran fa laysa lahum ajrun ko da ba su samu zunubi ba tunda sun kashe mutum a cikin watan da aqida su mai alfarma ne to ba su da lada sai Allah ya saukar da wannan ayar dan mayar musu da mutum cewa tunda dai sun yi imani kuma sun yi hijira sun yi jihadi to duk wanda yake da wannan sifar ayyu jin rahmatullah ibn qayyim a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad yace mabudin kafa daula islamiyya shine wannan farko a sami umma mu'mina idan kuma ta yi imani imani yake da zuci tasirin sa ya bayyana cikin gabbai da ma'amalolin mutane saye da sayarwarsu da an su an gama su imani sai kuma wallazina hajaru umma muhajira ta yi hijira sannan kuma wallazina jahadu wa jahadu fi sabilillah ta sai jihadi yake sannan sai dole musulunci da kafa na fata mun fahimta dole ta al-iman al-hijra الجهاد في سبيل الله ثم تأتي دولة الإسلام إن باب إيماني باب هجرة بل لنا جهادي إن a مسلمة لا تكون هذا للقى أسامونا أبو وند يا سباب ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya mana gafara ya dukan mu a gobe idan Allah ya kai mu za a buɗe masallacin juma'a da wani bawan Allah ya gina a new fulfin na nan gari ya ce kan faɗi sunansa shekaru biyu ko uku da suka wuce lokacin da muka kai ziyara mun yi bayanin cewa akwai masallaci a wurin da ya kamata a ce an gina amma ba a gina ba don haka musulmai da ke ciki suna sallah a waje muna kira ga waɗanda Allah ya wa hali suke da hali a je a gina wannan masallaci to cikin yi Allah wannan bawan Allah shi bai ma zo karatun ba ranar da afi a da ya ji karatun da ya ji kawai sai ya samu hukumar prison din ya nemi izinin cewa ba shi dama ya gina aka yi ta rubuce rubucen takarda a je Abuja a dawo a yi nan a yi nan har da karshe aka ba su izinin gina da na daɗa satin da ya wuce din nan cikin Ramadan din nan sai ya same ni a gida yake bani labari masallacin da ka tallata cewa a samu wani gida Allah ya bani iko na gina dan haka nake fata ka zo ka je ka bude masallacin tun da ta hanyar ka naji cewa shelan a zo a gina to dan haka na faɗa ka ne mai na ka sunan sai sai karan faɗa amma da Allah mu sashi addu'a ubangiji ta ala ya albarkaci ya albarkaci dukiyarsa da iyalinsa ya tafi umra ma yanzu haka baya gani amma dai dukkan shirye-shirye na bude masallacin sun tabbata cewa gobe za za mu bude masallacin kuma su ne an samu limami wanda zai rike wa su wanda suke cikin kurkuku sallah ta juma'a a cikin sa da hutuba da karantarwa da wa'azi da sauransu dan haka irin waɗannan mutane ubangiji ta Allah ya yawaita mana su a sakamakon haka ko muka muke mako cewa duk waɗanda suke da iko su taimaka domin a je a taimaka wa ɗan uwan musulmi da ke cikin wato gidan kurkuku ga cikin azumi ake ciki yanzu tsawon abinci ne a sutura ne a kuɗi ne da za a sai abinci da sutura a yau da muka yi tafsirin mata da safe ba mu sanar da su ba sai ana saura minti biyar a tashi amma suka har kuɗi a tsakanin su mai ashirin mai goma kuɗin da ya kai naira dubu ashirin da bakwai da ɗari biyar amma maza tun ranar asabar ne ta zuwa yau ko mun samu ɗari biyar ɗin ban sani ba sannan kuma akwai madrasatul zahara wata makaranta mai suna madrasatul zahara litawjihat islamiyya a London ciki su ma sun aiko da taimakon su na kuɗi da su a cikin wannan envelope din da kuma kayan abinci buhuna buhuna duk suna nan gurin kamar buhuna uku ne zuwa hudu na dai manta ubangiji ta Allah ya saka musu da alƙawari ko muna isar musu da cewa sakon ya zo gare mu kuma da izinin Allah za mu je a madadin su mu wakilci su mu isar da wannan sako zuwa ga mabukata insha Allah da haka dukkan waɗanda suka taimaka ubangiji ta'ala ya taimaka musu kuma waɗanda suke da sha'awar za su taimaka ba su da hali ubangiji ta'ala ya ba su wato ainihin ikon taimakawa abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure